بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa ya yan uwa a wannan lokaci mai albarka kuma a wannan bigire mai albarka a wannan masallaci na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke nan bauchi inda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma wadda muke a cikin suratul shijir mun yi karatu zuwa aya ta arba'in da tara da aya ta hamsin amma kuma ba mu kammala bayanan da ya kamata mu gabatar ba dangane da waɗannan ayoyi guda biyu waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne da suke cike da dabusa waɗanda ya zama akwai bukatar mu samu lokaci mai tsawo muna bayani akan abin da ya sawwaka domin mu amfana daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyi guda biyu mun yi karatu na farko dangane da ayar farko yau kuma da yardar Allah za mu yi karatu akan aya ta biyu ita ce aya ta hamsin to amma wannan karatun shi kansa ya kamata mu kasa shi ne har kashi biyu saboda bayanan da ke kunshi a cikinsa ba zai yi mu karkare shi ba a cikin darasi daya saboda za mu yi wannan darasin da yardar Allah sannan kuma mu tsaya sai kuma mu sake yin darasi na biyu wanda shi kuma zai ɗauki kashi na biyu duk na bayanin ma'anar ita wannan aya wadda ita ce aya ta hamsin za a sake karanta waɗannan ayoyi guda biyu na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi huwa al-adabul alim sannan kuma sai mu ji abin da ya sabuwa na bayani akan ita aya ta biyu tunda mun riga mun kammala da bayani akan aya ta farko yau dai bakwai muke ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1447 wadda ta dace da talatin ga watan agusta shekara ta 2025 miladiyya بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نعم وأن عذابي هو العذاب الأليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم kalabarta wa bayina cewa lallai ni dai ni ne mai gafara kuma ni ne mai jin kai in ji allahu tabaraka wa ta'ala azabi kuma ka labarta musu cewa azaba ta kuma huwal azabul alim shine azaba mai radadi ayar farko ta yi mana albishir kuma babu wani albishir da muke bukata sama da abin da ke cikin wannan aya dukkan abin da za mu iya labarta wa kanmu domin mu ƙara ƙarfafa wa juna wato fata akan zaton alheri game da ubangijinmu da kwaɗaita wa kanmu samun rahamar Allah da tsammanta wa kanmu shiga cikin gafararsa da rahamarsa kamar yadda ya ce an ne alal gafuru rahim wannan duka mun ambata shi to amma alkur'ani kamar yadda muka ce yau albishir ne gobe kuma tsoratarwa yau bayani akan rahama ne gobe kuma bayani akan azaba wanda ya ji bayani akan rahama sai ya kwadaitu ya ƙara ƙoƙari wajen nemanta wanda ya ji bayani akan azaba sai ya tsorata ya ƙara ƙoƙari wajen guje mata don haka bayanan da muka yi akan rahama da gafara kai ka ce kowa a cikinmu zai samu amma bayanan da za mu ji kuma akan azaba zai sa kuma ka ji kamar ta yi wannan rahamar ba da kai za a yi ba saboda wannan rahamar da ita wannan azabar duk suna ƙarƙashin mashi'a ne na ubangiji allah yana yin abin da ya faɗa a cikin wannan aya ta cewa ni ne mai gafara ni ne mai jin kai ga wanda ya so ne yaghfiru liman sha. azabar da ya faɗa a cikin aya ta biyu kuma yana yin ta ne akan wanda ya so wa yu'adhibu man yasha wannan sai ya sa mu yi ta ƙoƙarin nema a wurinsa shi Allah saboda ya sa ka a cikin waɗanda zai wa rahama da yardarsa da sonsa sannan ya nesantar da kai daga abin da kake tsoro na azaba domin tabbas zai iya hakan kuma akwai abubuwa da yawa da Allah zai yi na ban mamaki waɗanda aka yi tsammani za su samu rahama a wurin mutane amma sai an je wajen Allah a ranar lahira sai a ga ashe abun ba haka yake ba saboda yadda Allah yake lissafi da yadda daban da yadda mutane suke lissafi kuma saboda Allah maɗaukakin sarki yana da cikakken iko ba wanda ya isa saboda ya yi zaton kaza sai ya samu hakan Allah zai yi abinda Allah ya so shi yake yi abinda Allah bai so ba kuma ba wanda ya isa ya sa yi kamar yadda za a samu waɗansu da mutane za su yi tsammani waɗannan su ne ɗan gaba-gaba a cikin azaba amma idan Allah ya ga dama kuma sai ka ga sun samu rahama babu wani wajen samun sakamakonsa na rahama ko azaba da Allah ya damƙa a hannun wani babu wani bawa da Allah maɗaukakin sarki zai wakilta shi wa mutane hisabi a ranar kiyama Allah ne zai yi hisabi da kansa Allah maɗaukakin sarki shi zai yi hukunci da kansa Allah maɗaukakin sarki shi zai fitar da sakamako da kansa kowa sai dai ya gani ana yi kuma kowa ma yana jira ya ga nasa sakamakon ne ka babu wanda ya ita tsayan wa Allah ya ce a yi wa wani abu kaza ko kuma kar a yi wa wani abu kaza ka wannan aya ta hamsin wa anna azabi huwal azabul alim shine darasin mu a yau hakika ta. ita ce azaba mai tsanani azaba mai raɗaɗi Allah ya gaya mana ba a nan kaɗai ba a wurare da yawa cikin alkur'ani cewa azabar ta fa a tsoro ce ya ce wala in kafartum inna azabi na shadid ya ce azaba ta fa tana da tsanani Allah ya ce walakin na lahi shadid haƙiƙa azabar Allah akwai tsanani Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadid a ranar lahira idan an je za a ga azaba mai tsanani Allah ya ce wala azabul akhirati ashad wa abqa azabar lahira ita ce tafi tsanani akan duk azabar da ka san ana iya yin ta a nan duniya kuma ita ce tafi wanzuwa domin kowace azaba aka yi a nan duniya akwai ran da za ta kare amma azabar lahira za ta wanzu ta ci gaba don haka ita babu yankewa a cikinta hakika ya 'yan uwa Allah maɗaukakin sarki irin waɗannan ayoyi da Allah yake faɗa yana razanar da mu ne don da gaske mu razana al'amarin lahira ba al'amarin wasa ba ne al'amarin lahira al'amari ne na gaskiya kuma duk abin da Allah yace a yi yake za a yi tabbas za a yi inna azaba rabbika lawaqi Allah yace tabbas azabar ubangijinka nan sai an yi ta babu abin da zai sa Allah ya fasa yin azaba saboda mutane ba su daina yin abin da zai za a yi musu azaba ba shi ko Allah ba zai fata yin azabar ta ba sannan kuma akwai mutane irin waɗannan ayoyi ya kamata su rika zama wato abubuwan da ya kamata kowane mutum mai hankali ya hankalta da su a lokacin da yake sauraron waɗansu wawaye waɗanda suka ɗauki ubangiji kamar abun wasa suka ɗauki al'amarin lahira kamar abin dirama da wasan kwaikwayo irin waɗanda suke gani cewa idan an je lahira kawai ai da kai da wani da wani da wani ka yi duk abin da ka gana ma dai ka yi abu kaza ko ka bi ɗariƙa kaza ko ka yi kaza za ka je aljanna da kai da wane ne da wane ne duk za ka kwashe su kowa zai tafi aljanna aljanna ɗin an mai da ita kamar harka ce ta wasan kwaikwayo a lahira kawai kowa ya zaɓi inda zai je wannan ya je aljanna wannan ya je wuta Za ka tun daga nan za ka zaɓa kuma duk wanda ka zaɓa ita za ka samu wallahi azabar Allah ta gaske ce masu irin waɗannan maganganu mutane ne waɗanda zarra haula idinuhu addinin ya yaudare su duk wanda ya ɗauka cewa haka al'amarin lahira zai zama to lallai wannan ya yaudari kansa al'amarin Allah abun tsoro ne kuma azabar Allah ga duk wanda yake da hankali idan ya ji ta ya san wannan abu ne na tsoro wanda bai kamata mutum ya yi wasa da shi ba ko ya ɗauka da shi kowa ne yana da garanti akan kaucewa azabar Allah idan Allah ya ga daman yi wa mutum azaba ba wanda ya isa ya hana Allah yin azaba idan Allah ya ga dama zai yi wa wani rahama ba wanda ya isa ya sa baki ko ya zama saboda shi ne aka yi wa wani rahama Allah yana yi ne saboda ganin daman kansa ubangiji madaukakin sarki shine mai cikakken iko wal amru yawma idhin lillah dukkan al'amari a ranar kiyama yana hannun Allah ne al mulku yawma idhin lillah yahkumu bainahum a ranar kiyama mulki gaba ɗayansa yana hannun Allah ne shine wanda zai yi hukunci da kansa kuma shine wanda zai zartar da ina za a je kuma wa zai je idan akwai ayoyin da zaka iya tunawa Allah ramma akan azabar Allah ka karanta fiye abin da ka sani Wata ne Allah من ji نعم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم هذا الرحمن افتقروا في ربهم فالذين كفروا

Allah maɗaukakin sarki عذاب ga kaɗan daga cikin abin da za mu amfana daga tafsirin wannan aya dangane da azabar da Allah maɗaukakin sarki ya ce azabarta mai tsanani ce Allah maɗaukakin sarki azaba zai zaɗi waɗanda ya ga dama ne ya musu azaba mu nan yanzu Allah maɗaukacin sarki yana kallon mu kuma ya san inda kowa zai je kuma Allah ya riga ya yanke hukuncin ina kowa zai je tun kafin mutum ya gane kansa cewa shi wane ne kai kana kallon kanka amma baka san ina ne makomarka ba Allah kaɗai shi ya san makomar kowa daga cikin wannan da Allah ya ce wani nabbi ibadi kuma yace wa anna yace a babu labari ne cewa azabar safa tana da tsanani azabar Allah tunda har yace a gaya mana tsananinta to wannan azabar azaba ce ta gaskiya kuma azaba ce a bar tsoro wadda Allah madaukakin sarki duk wanda ya ga dama cikin mashi'arsa zai iya masa azaba alam ta alam. أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء Allah zai yi azaba ma wanda ya so wa ya liman ya sha zai gafara wa wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komi don haka in yana so ya yi azaba wa wane da wane da wane zai yi musu azaba za su fada cikin wa anna azabi huwal azabul alim idan yana so ya yi gafara ga wane da wane zai yi gafara ga wane da wane sai su fada cikin nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim don haka tunda al'amarin a hannun Allah yake kuma a cikin mashi'arta ne zai yi yadda yake so ashe abun tsoron da yake cikin wannan ya kamata ya zama yana daidai da ko kuma ma yafi yawan amani da kwadaituwa da tsammani da yaudarar kai da mutum zai iya yi saboda kawai ya ji Allah ya ce nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ya ce walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins haqiqa mun halitta wa jahannama da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin aljannu akwai ɗan wuta da yawa da muka halitta a cikin aljanu akwai ɗan wuta da yawa da muka halitta daga cikin mutane hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga nana aisha allah ya ƙara yarda a gare ta ta ce iya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila jinazati sabi an gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin sallar janaza ta wani yaro karami min al-ansar daga cikin ƴaƴan sahabbai ƴan Madina fa qultu ya rasulullah ni in ji tana na Aisha ce sai na ce ya manzan Allah tuba li hada wannan yaron kan ai ma dalla da wannan yaro usfurun min asafiril janna tsuntsu ne daga cikin tsuntsayen cikin aljanna shi kan ya huta lam ya amali su wa lam yudrikhu shi bai taba yin sabo ba bai ma kai shekarun da zai iya yin sabon ba shi kan wannan ya shiga aljanna an gama dan karamin yaro ba ruwanka da laifi mu ne a ban tsoro sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awa ghaira zalik ko dai in fa ya Aisha inna Allah khalaqa al-jannati ahla yace haƙiƙa Allah ya halitta wa aljanna waɗansu mutane khalaqahum laha wa hum fi usufi aslabi aba'ihim tun suna cikin tsatson iyayensu tun suna cikin tsatson ubanninsu Allah ya halice su yace waɗannan yan yan yan aljanna ne wa khalaqa min nari ahlan ya halitta wa wuta wa wuta ma waɗansu mutanen khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatson uballinsu ba su ma shiga cikin mahaifar uwarsu ba balle su zama ciki balle su zama ɗan tayi ballantana a haife su zama jarirai ballantana su girma har su yi aikin da kike ce da shi ne zai sa a je wuta ko a je aljanna Allah ya riga ya tanadi ɗan wuta ya tanadi ɗan aljanna kuma ya rubuta list su tun kafin ma su shiga cikin cikin mahaifiyarsu Allah Allah ya rubuta su ɗan wuta ko ɗan aljanna to da kar wannan magana taki ta zauna ki ce wannan yaron tabbas ne wannan tsuntsun cikin aljanna ne ba a yi wa Allah haka yanzu idan ɗan jariri daga cikin ƴaƴan sahabbai ansa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kan janazar sa annabi ya ce karki ce wannan ɗan aljanna ne domin Allah ne ya san wane ne ɗan aljanna yanzu don Allah a samu wani haka kawai ya zai zauna ya kalli mutane yana gaya musu cewa wani da wani da wani ɗan aljanna ne ba tare da shaidar Allah ko manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam jama'a lahira ba abu tsoro bane lahira ba abar wasa bace lahira a tsoro ce ba wanda ya je a cikin mu ya ga lahiran nan ballantana a ce ya dawo ya ba da labari shi khabirun ne bi shu'ulil akhirah ba wanda ya zama khabir bi shu'ulil akhirah sai Allahu rabbul alamin shi kadai ne ya san me zai faru a lahira sai iya abin da ya kutsura mana muka sani ta harshen annabawa alaihi wassalatu wassalam hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga abdurrahman ibn qatadah as-sulami yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah khalaqa adam thumma akhadha al-khalqa min dhahri Allah yayin da ya halicci annabi Adam sai ya yi wani yanki daga cikin tsatsarsa a bayansa wa qala sai Allah yake haula'i ila al-jannati wa la ubali waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma ban damu ba ko an ko an so su ne ‘yan aljanna wa haula bi ilan nari wa la waɗannan kuma su ne ƴan wuta kuma ko an ki ko an so su ne ƴan wuta ne kuma ban damu ba wutan za su je fa qala qa'il sai wani yace ya rasulullah fa ala ma za na'mal idan haka ne to wani aiki za mu yi tunda Allah ya riga ya san ina za a je ya san su wane ne ƴan wuta su wane ne ƴan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala mawaqi'il qadar kowa yana yin aiki akan kaddararsa idan dama kai kana cikin ƴan aljannar to za a ga kana aiki kana ta kokari irin na yan aljanna idan dama kai dan wuta ne to kaddarar ka anan za a ganta ne a fili ta hanyar aikin ka zai zama irin aiki na yan wuta ne amma tabbas akwai yan wuta kuma tabbas akwai yan aljanna kuma Allah bai damu ba haka zai hukuncin sa kuma ba wanda ya isa ya dubi ko kuma ya saba shi akan hukuncin Allah wallahu yahkum la wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab haka kuma ya tabbata a cikin sahihin muslim sahihin bukhari da muslim daga abu sahihin muslim Allah ya kare yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yaqulu ta'ala ya adam a ranar kiyama Allah zai ce ya kai adamu fa yaqulu labbaika wa sa'dai wal khayru fi yadai annabi adamu ya amsa cikin girmamawa ce ya ubangiji amsa warka girmamawanka ya ubangiji alheri duka a hannunka yake sai Allah ce akhrij ba'san sanna. kwashi yan wuta bi yan wuta ware yan wuta saboda za su wuta daga cikin ƴaƴanka kala sai annabi adam ya ce ya ubangiji wa ma ba'athun nar yaya ne yan wuta yaya adadin su yake guda nawa za a ware su tafi wuta guda nawa za a ware wanda za su je aljanna kala sai Allah ya ce min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'in sai Allah ya ce ka fashi a cikin kowane mutum dubu za ka fashi ɗari tara da casa'in da tara ɗan wuta ne mutum ɗaya shine kaɗai ɗan aljanna da haka za a ware ɗan aljanna a cikin kowane mutum dubu sai an ƙirga mutum dubu sai a ciro ɗaya shine ɗan aljanna sai an sake karka mutum dubu sai a cire ɗaya shine ɗan aljanna duk sauran ilal jannat ilal nari wala kubali duk ɗan wuta ne kuma Allah ce bai damu ba jama'a akwai abin tsoron da ya wuce wannan yanzu kana da tabbacin cewa a cikin kowane dubu ɗin an ware za ka iya zama ɗaya a cikin dubu ba ɗaya a cikin ɗari ba ballantana ɗaya a cikin goma sai an kirga mutum dubu kafin a ciro ɗaya ya je aljanna Allah yana faɗan wannan maganar fa in da ya shi musafir Allah yana faɗan wannan a lokacin ne ɗan ƙananan yara shine zaka ga yaji alul wildana shi ba ka ga yaro karami yayi kurkura saboda tsananin tsoro kar a cikin dubun nan ya zama wuri ne za a cire ba shi ba ana cire mutum ɗaya ba shi ba to ya san duk sauran har da shi a cikin dubu ta za su je kenan wa sababu kullu yi hamlin amlaha a lokacin da duk mace mai ciki za ta haifar da abin da ke cikin cikinta daga lokacin da Allah ya faɗi wannan magana wata ran su sukara sai ka ga mutane sun zama a cikin maye kamar bugaggu wa ba ku bi sukara ba giya suka sha ba walakin na azabar lahi shadid azabar Allah ce kawai take da tsanani idan wannan bai razanar da kai ba mai zai razanar da kai idan wannan bai kai ya hana mutane wasa ba menene zai hana mutane wasa mutane su rika yin wasa da wuta suna wasa da lahira suna gani kamar lahira ta su ci mutum ya rika ji a zuciyarsa kamar shi kawai aljanna kawai yana jira so rayu duki shi sa ibn yake faɗa a cikin al-jawab kafi yace wa kathirun min al-juhal akwai da yawa daga cikin jahilan mutane ya sabadu ala rahmatillahi wa afuhi wa karami waɗanda suka dogara da Allah ya ce shi ne rahama ne mai jin kai Allah ya ce shi ne afuwa ne Allah ya ce shi ne karamci ne wa amrahu wa nahyahu sai suka tozarta umarnin Allah da haninsa sun manta cewa bin umarnin da gujewa hanin shi zai sa ka samu afuwa da rahama da gafara sai suka ɗauka rahama da afuwa da gafarar ana samun ta ne kyauta sai suka tauye umarni da hannu na Allah wa nasu annahu shadidul iqa suka manta kai bangaren da wa anna azabi huwa al-azabul alim suka manta cewa azabar Allah mai tsanani ce kuma kamun Allah mai tsanani ne wa annahu la yuraddu ba'suhu 'ala al-qawmi al-mujrimin ma'a al-israr 'ala al-dhanbi fa huwa kal-mu'adi duk wanda ya mai da hankali akan batun afuwa kadai baya duba ɓangaren azaba to wanda yana daidai da wanda yayi wa Allah saurin kai ne ce shi ba zai yi ba shi sa al aka ce da shi na raka tawilan duka mun ga kana da yawan kuka fa a kafu an yatrahani fi an-nar wa la yubali ina jin tsoron kar a zo ranar kiyama Allah ya jefa ni a cikin wuta kuma ya ce bai damu ba وكان يقول إن قوما الحد أمام المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة وأنسوا متعنا saboda sun ɗauki ɓangaren na bi ibadi an ni anal ghafurur rahim sai suka manta da ɓangaren wa anna azabi huwal azabul alim wannan sai ya rudar da su har suka bar duniyar nan ba tare da sun tuba ba suna aikata abin da suka ga dama sun ɗauki aya ɗaya sun bar ɗaya يقول ahaduhum inni la usinu dhanna bi sai mutum ya ce ina kyautata zato da ubangiji na wa ƙarya yake yi law ahsana dhanna la ahsana al'amal da a ce da gaske yake kyautata zato da ya ta aiki Allah maɗaukacin sarki zai yi azaba ne wa wanda ya cancanci azaba Allah maɗaukacin sarki ba zai yi zalunci ba ya ɗauko wanda ya cancanci rahama sai ya masa azaba kamar yadda Allah ba zai ɗauko wanda ya cancanci azaba kuma ya zama Allah ya yi masa rahama ba haka kawai sai dai idan Allah maɗaukacin sarki ya ga ya cancanci rahama amma duk wanda bai cancanta ba to in dai azaba kaɗai ya cancanta to ba yadda za a yi Allah ya fasa masa azaba domin Allah maɗaukacin sarki yana da alwa'ad yana da alwa'i akwai alwa'ad a bangaren rahama akwai alwa'ad a ɓangaren azaba akwai kuma alwa'id a ɓangaren azaba alwa'ad shine duk wanda Allah ya ce zai mata rahama to wannan alkawari ne in dai ya cancanta Allah zai mata Allah ba zai fasa ba amma alwa'idu shine idan Allah ya yi wato ya razanar da narkon azaba cewa idan ka yi kaza zai maka kaza amma kuma akwai imani a tare da kai to wannan wa'idi ne idan Allah ya ga dama zai maka azabar idan Allah ya ga dama zai iya fatawa dukkan sako na gaɓoɓi waɗanda mutane suke aikatawa cikin maduna zalika to Allah yana iya yafe shi wani Allah yana yafe masa ne ko da bai tuba ba ya shiga cikin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wani kuma Allah ba zai yafe masa ba sai idan ya tuba amma dai zai yafe to amma kuma ɓangaren alwa'ad shine alkawari na tabbas to su kan akwai waɗanda Allah ya yi alkawari ne sai ya ƙona su kuma Allah ba zai fata ba wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffar da munafikai da kafirai inna Allah wa'adal kafirina Allah ya yi alkawarin azaba wa kafirai an gane ko Allah ce a adda lahum Allah ya ce ya tanadar musu don haka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ce ya yi alkawari cewa sai ya yi to wannan alkawari ne sai Allah ya cika babin wa'idi shine na babin waɗanda sun cancanci azaba sun kuma cancanci rahama to Allah in ya gara ma sai ya fasa azabar sai ya musu rahama amma waɗanda ba su cancanci komai ba sai azaba to azabar ce kaɗai za a yi musu waɗanda ba su cancanci komai ba sai rahama to rahamar kaɗai za a yi musu gwargwadon abin da mutum ya cancanta ne sannan azabar Allah maɗaukakin sarki har kashi uku ne akwai azaba na duniya akwai azaba ta lahira a cikin barza idan an mutu an shiga kabari akwai azaba ta bayan tashin kiyama azaba da Allah zai yi ta nan duniya akwai waɗanda idan laifinsu Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa zai musu azaba a nan duniya ne kawai ya ƙare to Allah yana iya yin wannan sai zama a nan duniya za a gama azabar in an je lahira kuma ya zama ban sai an musu komai ba akwai wanda Allah zai yi masa a duniya sannan ya masa a cikin barzak an je lahira kuma ya masa rahama akwai wanda Allah kuma zai iya haɗa masa duka shine azaba a masa azaba a duniya a masa azaba a cikin kabari kuma a yi masa azaba bayan ya mutu a bayan an tashi kiyama irin waɗannan dai Allah ya ce sanu azibuhum ne sun mai raduna ila azabin azim za mu yi musu azaba sau biyu a nan duniya da a cikin kabari sannan bayan an je lahira kuma a musu azabun azim azabar da tafi waɗannan duka fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa fi kafirun Allah madaukakin sarki ya ce karka yaudaru karka ruɗu, kar dukiyarsu da 'ya'yansu su rude ka ballantana su ce za su ce za su burge ka dukiyarsu ba abin burgewa ce. Ya'yansu ba abin burgewa ne. inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati duniya. tun anan duniyar Allah zai yi wa mutum azaba da ya'yansa da ya haifa su zama masa azaba dukiyarsa da ya mallaka ta zama masa azaba shine fil hayati duniya sannan wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun azare rayukansu a matsayin kafirai sai ai musu azaba kuma ta lahira wa fil akhirati adabun shadid wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kaga ma'ishatun banka a duniya wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kaga azaba dai bayan azaba kenan waɗannan dukansu nau'uka ne da Allah yake iya yin azaba idan ya ga dama kuma yi wa mutum a lokacin da ya ga dama idan aka je ranar kiyama kuma azabar da Allah maɗaukacin sarki zai yi azaba ce kashi biyu azaba ce kashi biyu kowace azaba kuma ita ma tana da nau'ukanta daban-daban akwai al'azabul hissi akwai al'azabul ma'anawi al'azabul hissi ne azaba ta ɗanɗanawa a jika a ji a jika azaba ta gangan jiki kenan al'azabun ma'anawi shi kuma shine azaba ta ƙona rai da baƙanta rai azabar da ita ba a zahiri aka yi a gangan jiki ba amma an yi maka ne domin a wulaƙanta mutum kuma domin a baƙanta masa kuma domin a nuna masa kaskanci da tozartarwa ai za ka ji wani lokaci mutum zai ce wane maganarsa ta bakanta mun rai idan magana ta ƙona wa mutum rai ai azaba aka yi masa amma ba bulala aka yi masa ba ba kulle shi aka yi a kurkuku ba wannan irin azabar ta ƙona rai da baƙanta rai tana ɗaya daga cikin nau'uka na azaba da Allah zai a ranar kiyama sai zama azaba kashi biyu da tangible da intangible da corporeal da incorporeal da physical da mental duk Allah maɗaukacin sarki zai yi azabar da Allah zai yi physical na gangan jiki wanda zai taɓa jiki shi kuma kashi biyu ne shi ma akwai azaba da wuta akwai azaba da wani abun daban ba wuta ba shi ma nau'uka ne kala-kala duk abin da ka san ɗan adam yanzu a nan duniya hanya ta coci. ai ba wani abin da dan adam bai sani ba na yadda za a yi wa mutum azaba a jikkata dan adam tun a tarihi abubuwa da yawa na hanyoyin da ake wato wato yin azaba wa dan adam to ubangijin da ya ba su ilimin da za su iya wannan shi kuma ya zo yi da kansa ya zai yi shi sa duk wani nau'i da ka sani na azaba da za a iya kuntatawa ko a jikkata dan adam wala yu'adhibu azabahu ahad ba wanda zai iya azaba irin azabar da Allah zai to daga cikin azabar nan akwai da da wuta za a yi to amma ba wuta ce kadai abin da Allah zai azaba da ita ba zai yi da waɗansu abubuwan azabar da Allah zai yi da wuta gashi nan cike a cikin alkur'ani muna karanta ayoyin Allah muna jin su kaɗan daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani na azabar wuta ko kuma annabinsa sallallahu alaihi sallama ya gaya mana abun tsoro akan azabar wuta da Allah da kansa ya ce a gaya mana wa anna azabi huwa al'azabul alim ga kaɗan daga cikin su shine ya tsananin azabar wuta yake manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da ke cikin sayin bukhari da muslim yace na rukun hadhihi allati yuqidu banu adama juz'un wahidun min juz'an min nari jahannam wannan wutar ta ta duniya wadda da ita kuke kona abinda kuke so ku kona da ita kuke dafa abinda kuke so ku dafa to ku sani kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar jahannama qalu wallahi in kana ta bihi la kafiya suka ce ya rasulullah ai ko wannan wutar duniyar ma ta isa yau idan aka ce an bunka wuta wadda da ita ake kona karfe a nan duniya har ta yi zafin da za ta iya narka karfe idan aka samu wuta ta yi zafin da za ta iya kona mai idan aka samu wutar da za ta iya sa ruwa gashi yana da sanyi har da kankara amma ya zama yana tafasa har yana turiri idan aka samu ruwan da idan aka samu wuta wanda nama kana ganin sa danye amma za a iya sawa a ciki har ya dafe har ya diddige idan wuta za ta iya wannan a nan duniya to yayi wutar lahira ta take yaya kuma kake ganin wuta idan ta wakuce ce wuta ta fuel wutar man fetur wutar gas idan ta tashi wutar gobara idan ta tashi shine sabai suka ce ai wutar duniyan ma kadai ai ta isa bala'i sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa tis'ina juz'an kulluhunna mithlu harriha ai wutar lahira an ninninka wajen zafi sama da wutar duniya har ta ninku ta yi fifiko a kanta sama da wato 69 kowane ɗaya a cikin kashi 69 nan kamar yadda tsananin zafin wutar duniya ne in ka ɗauki ƙarshen zafin da take iya kaiwa sai ka tara sai ka ƙara biyu ka ɗora mata ka ƙara uku ka ɗora mata ka ƙara hudu ka ƙara mata ka yi ta yi sai ka je 69 shine adadin wutar da za ta kai kafin Allah ya yi azaba da ita don Allah jama'a wannan abu wata ne yanzu ubangiji ya yi wannan tanadin amma ɗan adam ya zo ya dubi ubangiji ya rika faɗan maganganun da ya ga dama wa ma qadarullah haka qadari magana ta reni akan ubangiji magana ta kai ka ce wani ya karɓi mulkin Allah ba Allah ne yake gudanar da mulki ba ubangijin da yake da irin wannan tanadin manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce dangane da tsananin zafin wutar jahannama Lauka na fi hadal masjidi mi'atu alfin ɗauya yazidun da a ce a cikin wannan masallacin inda yake magana da su akwai mutum dubu ɗari kai ma sama da dubu ɗari wa fihim rajulun min ahlin na. ya zama akwai wani mutum ɗan wuta a cikin su fa yatanaffas fa asabahu nafasuhu a ce yayi numfashi kadai sai numfashin ya isa zuwa gare su su mutanen da ke cikin masallacin lahtarakal masjid wa man fihi da masallacin da duk waɗanda suke ciki sai sun ƙone da gobara saboda numfashin ɗan wuta kaɗai hadisi ne da al-imam al-bazzar ya rawaito kuma albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahwana ahli nari adaban man lahu na'alani wa sharakan yace ku sani a cikin wuta mutumin da yafi kowa sassauci da sauki na azaba shine wanda ba za a sa shi a cikin wutar ba ba ma zai shiga cikinta ba takalmi kadai za a ba shi na wuta ya sa amma gali min huma dimaguhu takalmin nan nasa zai sa kwakwalwarsa a ƙasa fa ake sa takalmi na ce amma kwakwalwarsa tana tafasa kama gali mirjal kamar yadda idan aka sa ruwa a cikin a cikin wato tukunya tana tafasa irin yadda kake jin wannan ƙaran to haka kake jin ƙwaƙwalwarsa tana ta farfasa ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban shi kuma yana ji a ransa cewa babu wanda ya fi shi tsananin azaba to ina saukin a ciki tunda shi yana ji wanda yake karkashin jahannama bai kai shi ji ba don haka wutar gata da sauki a zahiri amma ma'ana wiyan mentally kuma an sa masa tsananin jin zafin da har yana ji kamar ya fi kowa jin tsananin zafin wuta wa hula la kuma azaban duk da cewa shi ya fi kowa saukin azaba wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yu'ta bi an'ami ahli duniya min ahli na. mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya cikin yan wuta za a zo da shi Allah maɗaukacin sarki sai ya sa fa yusbahu fil nari sibra sai kawai a dan tsoma shi a rina shi a cikin wuta haka a dan dodana masa haka sai a fito da shi sun mai yuqalu lahu sai a ce da shi yabna adam hal ra'aita khairan qattu zaka iya tunawa da dadin da zaka ji sai ce a ce hal marra bika na'imun qattu da ba ka taba jin dadi ba فيقول لا والله يا رب يا لا والله ني ba تبا دادي با wannan faɗan tsoma shi aka yi aka masa mun taɓi wannan hadisi yana cikin sahihu muslim shin wutar Allah yaya girman ta yake shin idan mutum ya shiga akwai inda za a ɗan iya escape shin akwai inda mutum zai ɗan samu ya ɗan zame sai je wuri daga baya a neme shi a rasa hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas wanda mujahid ya rawaito daga gare shi abdullahi dan abbas ya ce wa almajiransa a tadruna ma sa'atu jahannam shin kun san fadin wutar jahannama qultu la mujahid yace a a ban sani ba Kala ajal wallahi ma tadri yace kwaye kuwa tabbas baka sani ba bari in gaya maka haddathat ni aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ita ta bani hadisi أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تتنبيه من زن الله صلى الله عليه وسلم أكم فتن الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تتنبيش منين فسر ونم الله ياتي ranar kiyama ƙasa gaba ɗayanta Allah zai damƙe ta damƙa ɗaya to a lokacin da zai damƙe ta ɗin nan sai ta ce fa aina nasu yawma idin ya rasulullah idan Allah ya zo zai damki kasa ina mutane kuma suke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala jitri jahannam za a tsora su akan gadar jahannama ne wutar jahannama za a yi mata gada ai kun san gada kun san dai gada ba rumfa bace ballanta ka ce ta rufe ta gaba daya kun san dai gada ai filin da gadar ta bari ai yafi yawa akan inda gadar take don haka gada ce kawai za a yi akan wutar jahannama sai a ɗora mutane a kai dukkan mutanen duniya yanzu idan gada kaɗai da take saman jahannama za ta ɗauki duk mutanen duniya don aka taso a cikinta mai za ta ji wannan ranar da muke gani tamu ta duniya ta ninka wannan duniyar tamu sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ta ninka wannan ƙasar tamu ninki ba ninki ba ninki na fidin faɗin duniya na ƙasa sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku amma da ita da wata duk Allah zai ɗauke su sai ya jefa a cikin wuta ba zai sa wutar ta cika ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce a shamsu wal kamaru saura ne mukawwara ne fin nari yawmal qiyama haka Allah maɗaukakin sarki zai jefa su a cikin wuta kuma shi shikenan magana ta kare wa a shamsu wal qamar hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yukta bin nari yawmal qiyamati laha 70 alf zimam ranar kiyama za a zo da wuta gaban mutane wutan nan ana jawo ta waɗanda suke jawo ta mala'iku ne su guda ai za a zo da ita tana da linzamai linzamai wanda za a sa linzami sai a kama ana jawo ta su linzamin guda dubu saba'in ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin ya jirunaha kowane linzami ɗaya kuma daga cikin linzamai dubu saba'in kowane kwaya ɗaya kuma mala'iku ne dubu saba'in suke rike da shi yaya girman mala'ikun Allah kuma suke wannan shi ne abin da za a yi yayin waji a yau ma idin bi jahannam wannan hadisi al'imamu muslim ya rawaito hadisi daga anas dan malik wanda yake cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu jahannamu yulqa fiha Wata Kulu, hal min mazid jahannama ba za ta gushe ba ana jefa mata yan wuta ita kuma tana cewa a ƙara akwai ƙari ne ana jefawa tana cewa akwai ƙari ne hatta ya a rabbul izzati fi haƙa da mahu ba za ta daina cewa a ƙara mata ba har sai ubangiji maɗaukakin sarki ya taka ta da ƙafarsa fa yanzawi ba'duha ila ba'din fa taqulu qattu qattu bi izzatika wa karamika sai ta ce ya Allah ya isa ya isa ya isa yanzu kan ya ishe ni in ba karfin Allah ba ba wanda ya isa ya iya sa jahannama ta ma ji wani abu a cikin ta ana sawa tana cewa a tsara yau mana ƙulu da jahannama halitta talati ana tura mata ana ce kin cika kin koshi tana ce a ƙara a ƙara akwai ƙari ne a ƙaro ba za ta daina haka ba sai Allah ya taka ta da kafarsa kafin daga baya sai ita ta ce ya ubangiji ya isa ya isa haka wannan fadin jahannama kenan to ya zurfinta kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya ya ce duk wanda ma'aunanta idan aka zo au suka ba su yi nauyi ba to wannan hawiya ta zama uwarsa ina ne hawiya kuma ya hawiya take don ka gane yaya zurfin da wutar jahannama yake hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yarda gare shi hadisi ne mawqufi cewa da kuma marfu'i cewa alqatl fi sabilillahi yukaffiru dhuruba kullaha illa al-amana idan mutum ya je aka kashe shi a wurin yaƙi fi sabilillah za a yafe masa kowane zunubi amma fa banda amana yukta bi sahibil amanati ranar kiyama a cikin wuta za a zo da wanda ya ci amana to ku ji maciya amana motar gwamnati ta shiga hannunka ta zama taka kuɗi da aka rubuta na za a yi project kaza da kaza da kaza na al'umma ya shiga hannunka ka mai da shi ya zama naka za a yi procuring wani abu domin aikin al'umma an rubuta zero kaza kun zo kun ƙara zero kun tsara kaza kun canza figos saboda wancan ya tafi wannan kuma ya tsaya an baka ajiya an nema an rasa kayan waɗansu a inda aka amince maka kai kuma ka je ka ɗauke an baka saƙon wani abu akan za ka yi na waɗansu ko na wani abu sai ka mai da shi naka ɗan siyasa kake ma'aikacin gwamnati kake ɗan kasuwa kake da kuɗaɗen mutane ko waɗanda za su baka supply ka zo ka kawo saboda an amince maka sai ka zo ka yi supply ɗin abin da ba shi aka yi magana da kai ba ko ko a'a ko da malamin addini kake kuɗin masallaci kudin makaranta kudin aikin hajji kudin wani abu da sunan addini ya shiga hannunka sai ya zama naka a madadin kai wancan aikin da shi ba amana bace ba an yi tsammani za ka yi bane yasa aka baka ba an yi tsammani za ka sauke amana bane yasa ya shiga hannunka sai baka isar ba to bari ku ji abin da zai faru da duk wanda aka bashi amana kuma ya isar da amana yana ɗaya daga cikin waɗanda za su fahimci haƙiƙanin zurfin wutar jahannama. nama yace ko da ya mutu a wurin shahada fi sabilillah sai a ce da shi addi amanata kafin mu gama da kai a warware ka a gama da al'amarinka kawo amana kaza da aka baka nan sai mutumin ya ce ai rabbi kaifa wa qad zahabatid dunya ya ubangiji ya zan yi in biya wannan amanar ai duniya ta tafi ba duniya ai sai ina zan bayar ba mota balle in biya ba kuɗi balle in biya ba gida balle in biya duk abubuwan da na ɗauka ai babu su a nan fa yaqulu idhabu bihi ila al sai Allah ce ku kai shi hawiya ya je dauko fa ummuhu hawiya fa yuzhabu bihi ila sai a kai shi bakin gabar hawiya wa tumassalu lahu amanatuhu sai a nuna masa amanarsa a can karkashin cikin wato karkashin wannan hawiya din fa yajidu haka hay'atiha yawma dufi'at ilayhi sai ganta ga ta can irin yadda aka bashi a ranar da aka bashi fa ya raha fa ya arifuha sai ya ganta sai ya gane ta sai a ce je ka ɗauko in ka kawo ta aka yi clearing ɗin wannan ba za ka wuce fa ya fi asariha sai ya bi ta don ya je ɗauko hatta yantahi ila ƙariha sai ya tafi zuwa can ƙolo can ƙarƙashinta don Allah shekara nawa zai yi a ce za ka tafi ƙarshen zurfinta yana tafiya yana tafiya da target ɗinsa sai ya je can saboda yana da hope cewa in ya ɗauko zai fita yana tafiya yana tafiya wuta ko ba za ta daina cinsa ba ba abin da za a daina mata fa ya ha sai ya isa har can ƙasar sai ya ɗauke ta fa ya hamiluha ala atiki sai ya ɗauke ta akan kafaɗarsa ga wahalar kuna ga wahalar azaba amma da yake yana da hope cewa in ya je karshe in ya fito zai tafi zai ta wannan kokarin thumma yas'adu biha ila thumma yas'alu biha fi nari jahannam sai ya ta hawa da ita a cikin wutar jahannama yana ta hawa matakala yana ta kokari hatta idza ra'a annahu qad kharaja biha har sai ya ji ya kai kusa da karshe yana gani yanzu yanzu zai fito ya mika zallat fahawat sai abun ya zabe a bayansa sai sake fadawa ƙasa fa huwa fi asariha abadal abidina haka zai yi ta komawa yana daukowa yana dawo haka zai yi ta komawa yana daukowa yana neman ta har abadal abidina kowa yana so a bashi amana to kun je da ƙarshen amana yake zama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha amana jagorancin mutane amana ce wa inna ha yawmal qiyamati khizyun wa nadama amma ranar kiyama tozarci ne da wulakanci da kuma nadama illa man akhadha bi haqqiha sai dai wanda ya karbi amana da ta wa adda alladhi alaihi fiha kuma yayi abin da ya zama wajibi a kansa dangane da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a hadisin Abu Huraira hada Hajar rubiya bihi fi finnar ga wani dutse can an jefa a cikin wuta mundu na kharifan tun shekara saba'in aka jefa dutsen nan falahuwa yahwi fi ana hatta taha ila qa'riha yana ta sauka a cikin ta sai yanzu ne ya isa inda ya je ƙasa shekara saba'in kuma an jefa dutse ku tuna da gudun da dutse yake in an jefa shi daga sama zai sauko ƙasa shi kansa shekara saba'in zai yi to idan mutum ne aka ce ɗauko amana shi kuma shekara nawa zai yi ya Allah maɗaukacin sarki ka sa wannan wa'azi ya mana amfani ya ƴan uwana wannan duka rabi ne saura rabi yana biyo baya a karatu kashi na biyu Allah ubangiji ya sa karatu ya mana amfani kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh